رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا العربة منا ديكي ننكو يوتن أكو yau nawa ga wata uku ko biyu yau biyu ga watan da saniya a yi ta haƙiƙi to yau hudu ga wata sai mu duba kalanda yau hudu ga wata daidai take tafiya yau hudu ga watan jumadal ula 1438 mila ya hijiriya kuma yau ɗaya ga watan biyu watan february ko huzairan mm, shekara ta 2017 miladiya a cikin wannan karatu namu na jilawul afham fi fadl salati wa salami ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam khairul anam muna shafi na hamsin da uku ko mun gama da na hamsin da uku za mu shiga mun shiga shafi na hamsin da hudu za mu fara auren manzan Allah su salama da zainab bintu huzaima haka ne قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Zainab bintu Khuzaima Allah ya ƙara yadda a gare ta wa kanat tahta Abdullah ibn Jahash da can wanda yake aurenta shine Abdullah ibn Jahash tazawwajaha sanata 30 min al-hijra ya aure ta a shekara ta uku bayan hijira wa kanat tusamma masakin ta kasance ana kiranta da suna ummul masakin wato uwar gajiyayyu likasarati it'amiha almasakin saboda yawan yadda take ciyar da gajiyayyu da marasa shi ولم تلبث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة بتدئ أوجه النبي صلى الله عليه وسلم با وتا بيو تيكو وتا أكو sai ta rasu Allah ya kare yadda a gare ta wannan sadara daya ko in ce daya ɗaya dai cikin ƴan layuka hudu a can na asalin ma masu shi za su ga iyakar sa kenan haka ne ko akwai ƙari yawa ba ƙari to ita zainab allah ya ƙara yadda a gare ta tana daga cikin mataye na gari wanda littattafan tarihi suka yi ruwar tarjamatta haka in kana neman tarjamatta za ka tarar da littattafan da suka yi bayani akan tarjamatta ba su da yawa kuma duka-duka za ka tarar da bayanan ba wani bayani ne mai yawa <clears throat> kamar yadda ya faɗa nan sunanta zainab bintu huzaima al-hilaliya nasabarta kuma ita ce zainab bintu huzaima الحارث ابن عبد الله بن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن سعسعة الهلالية mahaifiyarta ita wato 'yar gata ce tana da 'yan uwa da yawa wanda duk an santa da su an san 'yan uwan nata wani lokacin ta fuskar nasaba da tarihin su ya yadu kusan ita in banda kasancewar ta matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to da sai a ce sun fita shahara cikin ƴan uwanta akwai maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam uwarsu ɗaya da ita kun san da wannan malumar mahaifiyarta ita ta haifi maimuna matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kun ga dama ai bai hada su a lokaci ɗaya ba sai da ya auri <clears throat> ita wannan ya aure ta a shekara ta uku waccan kuma ya aure ta daga baya sunanta mahaifiyarta ta hindu bintu auf ibn zuhair ibn hamatata ibn jurash ibn aslam ibn zaid ibn sahal sahal ibn amr ibn qais ibn muawiya ibn jusham ibn abd shams ibn wa'il ibn al-ghawth ibn qutn ibn arib ابن زبير بن الغوث بن أيمن ابن الهميسع ابن حمير ابن سبا ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان itace yar maimuna ce matar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yar asma'u bintu umais ce matar sayyidina abubakar duka uwarsu daya kun san asma'u bintu umais yar uwan maimuna ce ɗakin su daya ko sannan kuma ‘yar uwar arwa bintu umais ce matar hamza ɗan gidan abdulmuttalib arwa bintu umais ita ita hindu ɗin ta auri umais babansu asma bayan sun rabu da huzaima wato bayan sun rabu da huzaima sai ta auri umais bayan nan kuma sai ta zo ta auri wato wannan su ne mazajen tare haka da maimunatu bintul harith da ita zainab din bintu huzaima al-harith din ibn auf da kuma ummul fadl al-kubra wacce ake ce mata sunanta ummu lubabatu bintul harith wacce ita kuma ita ta haifa abdullahi dan mas'ud a dan Abbas babar Abdullahi dan Abbas matar Al Abbas ibn Abdul Muttalib ita ma kun san ayyar Maimuna ce ko to haka zalika kuma yar uwar Zainab bintu Khuzaima ce sannan da Lubabatu As-Sughra bintu Al-Harith wacce ita ce babar Khalid ibn Walid ita ce babbasu. da Khalid ibn Walid shi ma dan gidan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam tunda ah, Maimuna kanwar mahaifiyarsa ce uwa ɗaya kuma uba ɗaya shi yasa anan za ku ƙara yadda da ni cewa duk wanda ka ga yana gugar zana ga sabon annabi wallah annabi yake nufi magana fakewa da san ƴaƴan gidan annabi kuma a zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama duka magana ce zance ne da kuma ƙarerayi in ba haka ba duka sahabban nan shi yasa za ku ji ai ahli sunna suna yawaita cewa sirkan annabi abokanansa ƴan uwansa akwai ƴan uwantaka ta dangantaka in ka zana layi kuma sa'an nan za ka ga hatta a auratayya ma bayan an ce sirikinka ba dole sai wanda take ka aure yarsa kai tsaye ba kuma wannan ya daga cikin ma'alumat ɗin da ya kamata a dinga rubuta su kada a basu su dinga wucewa ko da ke na san dai ana da kwakwalwar haddace su da ka amma dai yanzu a cikin wanda ba su rubuta ba da za mu yi tambaya wanda mu rufe kofa mu ce sai wanda ya ci wannan jaraba a gaya mana yan uwan zainab binta kuzaima ɗaiɗai ne wanda za su iya ban da wanda suka rubuta ko a jarraba ta faɗa min 'yan uwanta na ji ta farko akwai maimuna ita ta fi shahara saboda ita ce ummul mu'minina bayan ita sai kuma sai asma'u bintu Umai. saboda tana ɗaya daga cikin in za ka faɗi manyan sahabbai guda biyar banda ummatul mu'mina da na fatima dole za ka sa ta kai in ma aka ce ka faɗi sahabiya mace banda ummatul ban banda ƴaƴan annabi ina jin da kyar ba ita ka fara tunuwa haka ne su suka fi kowa shahara da ita asma bintu umais din hadisin um, tawafi da lokacin hadisin yadda mai nifasi za ta in tana hajji ko umra ai hadisin ta ne to mun ji maimuna bintul harith da ya kuma kuma zainab din bintu al-khuzay bintu khuzaima shine al-harith ibn auf sai kuma sai arwa bintu umais yawwa ita arwa bintu umais baba matar wace ce matar hamza dan abdul muttalib baffan annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma wa lubabatul kubra bintul fadl ummul fadl bintul harith babarwa babar abdullahi bin abbas ita ce babba ai al sai kuma wa sai lubabatu sughra ita ce babar Khalid matar al-Walid ibn Mughira to kun ga wannan shajara ce ta tarihin ta sai a rubuta a aji ka rubuta ko da Allah zai sa wata ran ƴaƴanka su gani su tuna da wannan abun sai zan to ka samu wannan lada to ta fuskar nasabar ta kenan Allah ya ƙara yadda a gare ta da can kafin musulunci kafin ta aure annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gashi ne al-imam bulqam ya gaya mana cewa tana auren abdullahi bin jahash shi kuma abdullahi bin jahash wan waye wan zainab bint jahash ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wa wace babar abdullahi bin jahash lubabatu bint abdul muttalib baffanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga dai abin na gida ne to ta aure shi sai ya zanto ya yi shahada an kashe shi a yaƙi to bayan an kashe shi a yaƙi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta malamai sun yi saɓani akan yaya auren ya kasance tsakaninta da annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai ashahid bayan ya auri hafsani. an haife ta shekara ta goma sha biyar kafin hijira shekara ta goma sha biyar kafin hijira kenan kafin an nafta da shekara nawa eh biyu ko haka ne to sai ta yi aure da yake sukan yi aure da wuri to sai mijinta ya rasu a bayan ta da ita aka yi hijira ta baro maka ta taho madina tare da mijinta abdullahi ibn jahash kuma bil munasaba ma suna cin wanda su ne farkon fitowa kuma ba a tare su an hana su zuwa madina ba da suka iso madina ana zaune a yakin uhud ne ko aka mijinta ya shahada shi abdullahi ibn jahash din Allah ya kare yadda a gare shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya nemi aurenta ah, al-imam ibn hajar a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba ya ba da labarin cewa annabi ne da kansa ganin halin da take ciki cewa ta rasa mijinta sai ya nemi aurenta da kansa saboda kyautatawa irin ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da ya nemi aurenta tunda armala ce zawara sai ce yana son aurenta sai ta ce to kai na sa ka zama waliyina da haka duk yadda ka ce haka za a yi to sai ba za Allah ya mata walici kuma ya aura wa kansa kun san za ka iya mace walici kuma me maka aura wa kanka inda ya zanto irin wacce za ka iya aure ce mun ba da labarin farazdak da nawar ko yawwa kuma za ka iya yi wa mace walicci kuma ka ɗaura mata auren kuma ka karɓar wa mijin a wajenka an gane? kaga abin kaman bako abin nan sa'id ibn musayyab da ya aura wa ibnu abi wada'a yassa shine yi waliccin kuma shi ya karɓa wa ibnu abi wada'an sannan ya zo ya bashi za kuma ka iya yin ɗaurin aure kuma ka ni na yi walicci kuma na ɗaura aure ni ne waliyi kuma ni na ɗaura aura wasu sai su da a'a to kai komai sai wala sai kai kaɗai mu wannan ƙabiyar mu ne muke mai da ita wata irin ƙabiya samma abin da ya shafi akan wai ka ɗaura aure wani malamin ba shi ya ɗaura ba sai ya dinga ganin kamar baka ɗauke shi da muhimmanci ba baka daraja shi ba yanzu iri-iri ɗaurin aure ma ita shi ma ba ni zan ɗaura ba to sai in ce to zo ka ɗaura sai kuma me in ka ɗaura za ka ƙari ne a ce shi kenan sai dai da yake mun kun san an saka an ɗaura aure kuma sai an kawo wani abu na lima ina jin abin da ake wa kenan ai ana bayarwa ko amma dama da an zo ɗaurin auren yan izala wata ran an gayyace ni wani ɗaurin aure to shi wanda yake babba a family din wanda ya fi hali shine ai babba ko <laughs> to wanda ya bali shi ne babba mana ya wato na? eh to ha a daɗin ma a da ba haka ba ne? amma fa gaskiya kuɗi fa ka sayar da kuɗi suke alaƙar tawara ok a da babba babba ne to ai girman kala kala ne akwai na kuɗi ba ka yi zuba sakwace ba ce kai kai ka tambaya wa abubba ko aka ce to in dai girma na na shekaru ni abubba na shekaru na banza shi ya ce, <laughs> amma banza a yaren sakkwata ba wai tana nufin banza ta zagi ba ce in dai girma na kaka biɗa na shekaru na banza to ni abubba amma an kana nihin girma na kuɗi wanga shi abubbanmu mu <laughs> to wallahi almusta'an to sai shi da yake shi ne mai faɗa a ji su yawanci iyayen duk 'yan ɗariƙa ne shi kuma ahalus sunna ne sai ya kira ni ya ce min yarinyar nan kai za ka ɗaura mata aure shi kenan malamai sun zo an cika an taru sai ga na zo to di dama na tawar da zuciya hmm, Tun da daidai yawancin su nan wasu sun girma mahaifina wasu abokanansa ne wasu sa'anninsa ne ban sa duk da cewa shi ya girme ni ya haife ni shi kansa wanda ya sa nan to amma duk da haka idan na ga sun taso sun yunkurin ba da umarni to ina ga kyautata musu shi ya fi kusa da addini da shari'a fiye da in kyautata masa shi zai iya fahimta ka tun da ahlus sunna ne sai in ce ka yi hakuri maslaha shari'a ba laifi to amma Allah ya sa da ya zo ya tsaya a wajen ya ce kai za ka ɗaura ce kai baba kai za ka ɗaura aure sunan gida kenan na ce to shi kenan duka kowa sai ya shiru to su dangin ango sun taho da goransu da alawarsu kuma an wakilta wanda shi zai ba da ɗan hasafin da ake walima shi kenan sai na zo na yi tambayoyi irin yadda dai muke yi mu 'yan izala ina ango ina na yi khutbatul haja wasu wai su kunna sai an gama surutun sannan ai ai ta kudu tilhajan nan ita ake fara yi kafin komai in ma zaka tambaya fara yin kudu tilhaja in ka gama kudu tilhaja to sai kai tambaya ina wane ina kaza ka ba mutane shawara su ji tsoron Allah kai musu nasiha ittaqullaha alladhi khalaqakum min ka sai ka ce to ina zamu za a daura ina wali shin angon ne da kansa ko turo waye ya ka kai wali me alaka ku da in ka so kenan in kuma baka so ba ina wali in ya ce gashi shi nan kawai ka tambaya ban kuma kana so ka bididdigi to ka iya cewa me alakar ka da amaryar dan kowa ya shaida ta ah, ni babanta ne a'a mahaifinta ne wakilta amma ni abokinsa ne ni kawunta ne ni dan uwan mahaifiyarta ne amma mahaifinta ya jingina min al'amari a mahaifinta ya rasu ni kakanta ne ko dai wani abu kai kuma fa ne wani to gaya mutane kowa ya kai ni ne wana-wana kuma wakilcin ango na zoyi to fi siga in ka so kuma ka tambaya batun sadaki shi ma ba dole ne sai ka tambaya na dai musulmai ne sun san da al'amarin sadaki dai zaka iya faɗakar da su to kun dai san aure dole sai da sadaki in suka ce eh ma je mu daddare kila ma tuntuna an bada sadakin an yi kayan daki da su da yanzu akan aiko a ce da Allah da hali a aiko da sadaki ko kuma shi angon baya so a faɗi sadakin saboda ba shi da yawa ko kuma a aure na biyu ne ka aje a gaya matarsa ga abin da ya bayar na sadaki ya shiga uku ta ce yanzu nan ni a aure na ga abin da ka bayar kuma ita yanzu don saboda yan gwal ce ka bada kaza wannan in ka ga su gaya ma ba kawai za ka iya shiru kai in ma basu ma tattauna akan maganar sadakin ba ya halatta a ɗaura auren su je can su tattauna daga baya almuhim ya kusan cewa dole sai da sadaki kuma za a bayar ko ajalan ko na ƙadan kenan to sai na zo na tambaya ne komai to aka yi siga suka faɗa na tabbatar da cewa an gama ɗaurin aure ina sadaki sai aka ware aka ce ga sadaki na to shi wanda izo da abun sai ke ɗan sunna mun haka dan ba sai an gani ba tunda su ma ragowar limaman za a bi su da shi dan kun san ana yin sirra irin wannan abun dan kan tunda akwai limamai da suka zazzo ashe di ya wawware ya kirga mutum nawa ne yana miƙowa sai na ce wannan fahace eh wannan ɗan hasafi ne da ake bayarwa na madaurin aure <clears throat> sai na ce to ina sadakin ya yace gashi na ce to ai sadakin ake karɓa wannan ba shi da wani wajahi in dai ni aka ba wa na ya fi sai wani dattijo ya ce a ba zai yiwu ba karɓi yaro sai wani ɗan raɗa mai ya ce ai ƴan izala ne ba sa karɓa ce to ina ji wani ce alhamdulillah kenan su za su je su rabe kenan ya ce a ji daɗi wallahi a gari yanan su kuma ragowa aka babba su nasu shikenan aka tashi aka to ita dai sai ta ba da al'amarinta ga annabi sallallahu fazawwajaha ha nafsahu ko fazawwaja nafsahu iyaha <clears throat> wannan ruwaya kalbi kenan da ibnu hajar Allah da ansa da rahama ya rawaito a cikin al'isaba isaba fi tamyiz sahaba a cikin tarjamarta amma a cikin sira ta ibn hisham ya ce wa a akwai ɗan baffanta sunansa ƙabisatu bin amrul hilali shi ne ya aura wa annabi ita sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallam manzala sallallahu alaihi sallama ya ba da dirhami 400 kudin sadakinta manzala sallallahu alaihi sallama ba ci ma zaune ba ne ba kuma ɗan neman banza ta faɗi ba ne ko ka ce ka yafe masa zai ce a ka karɓa kana buƙata kuma kai ma ai abin alfahari ne a ce yau annabi ya baka abu ka karɓa saboda wannan ya kamata <clears throat> masu daraja a cikin al'umma kada su lazumta wa al'umma dole yi musu hidima akan abin da ba wajibi ba bane kenan saboda ni ina malami ko ina ni ne elda a unguwa sun dinga sa mutane su nemin abu shikenan a banza kawai ina zaune nan zan nemo kai bai kayan miya da Allah ya ji ka mun kayan miya sai ka je ka kawo mun kayan miya kuma in maka shiru kai ko ba ka iya karɓar kuɗi ba kai mai nama mai nama ya nama Allah ya ka mun nama kuma in yi shiru shikenan wannan ba daidai ba ne amma ya zama wajibi su kuma al'umma su san mai girma kuma su girmama shi shi kuma in bai nema ba to yi masa ɗin ko da yana da wadatar da baya bukata kai alherin yana koma kanka domin ana bukatar albarka a rayuwa ko ba ka bari yaushe muka yi hudu ba kan albarka ake ashe a masjidin sahaba ne satin da ya wuce ba a nan ba ne albarka a rayuwa ta fi komai ita kuma albarkar nan sakkowa take yi daga sama kuma ba ta sauka sai ka burge ubangiji ka yarda da shi to daga cikin hanyoyin da suke sawa Allah ya saukar da albarka a rayuwarka dan dai jama'a da yawa ma ba su san meye ma'ana albarka ba kawai dai ana faɗar ta ne ma Allah ya hore mana yassare za mu zo mu yi bayani akan albarka sosai bayanin da mutane za su fahimta daga cikin hanyoyin saukar albarka shine girmama masu girma duk mutumin da Allah ya bashi girma ka girmama shi shi ko girman nan akwai na shekaru domin ko hucewa za ku yi in mutum ya girme ka ka koma ka ja baya ka bar shi ya fara hucewa sai Allah ya sawa ka albarka sai dai in shi ne ya nuna maka nacin cewa saboda wani dalili nasa ko dan yana so shi ma ya tirsasa wa kansa ya samu tawalu in ya ce je ka to je ka musamman idan a al'adar ku hakan na ɗaukan ma'anar girmamawa sannan wani girman kuma Allah yana ba mutum shi ne saboda ilimi da karatu to komai shekarunka girmama shi ka mutunta shi kakka dinga ganin cewa ɗan abokinmu ne fa har yaushe ya girma ya karatun kai haƙura ko da kai ma kana da karatun Allah ya girmama shi ka girmama shi sayyidina Umar in za a yi magana ilimi Abdullahi dan Abbas ya kai sayyidina Umar ilimi ai bai kai sayyidina Umar ilimi ba duk ilimin Abdullahi dan Abbas bai kama kafar sayyidina Umar ba saboda ko manzon Allah da ya mafarki hadisi yana cikin sahihul bukhari yace ina cikin bacci sai gashi an zo min da kofin nono aka bani na sha na dinga sha sai da na koshi har na ga koshi yana fita ta jikin Ya yace kawai sai kuma na dauki ragowar sai na ba Umar Abdullahi dan Umar yace sai aka ce bima awwalta wuya rasulullah da me ka fassara mafarkin yace al-ilm وأعطيت فضلي عمر بن الخطاب فقيل بما أولته قال العلم أما تارد هكا سينا عمر ينا أمير المؤمنين أن أنتار من يمن siniyoyin صحابي wanda suka je badar in za a yanki decision akan wata mas'ala to na Umar sai ya ce ina dan Abbas a zo da shi a wasu suke ganin ya amiral mu'minin wannan yaro jikan mu ne mun ƴaƴanmu ma za su iya haifarsa ko kuma ɗanmu ne yaro ne a cikin kuma yanzu a zo da shi to su ba wata magana suke wani wata magana ta daban ba wacce take ta raha irin tamu yanzu ka ce an shigo da yaro kada ya ji ana wasu maganganu ba wani harka ce dai ta addini sai na Umar ya ce to innahu min haythu ilmikum ko min haythu alimtum yana fa da ilimin fa da kuke da shi kuma ni ilimin na kalla na kawo ku ya musu tambaya akan idza jaa nasrullahi wal fath duk suka bada amsa Allah dan Abbas ya bada amsa da ba wanda ya bare ce to shi yasa sai duk gaba suka sallama shi yasa zaka ga babban sahabi mai shekaru ka ganshi abokin sahabi mara shekaru sun zama kudda saboda ilimin da kuma sun hada sahabbantaka sannan kuma idan mutum ya riga ka abu koda daidai kuke ka ɗaga masa ƙafa sai ka samu albarka cikin sahabba annabi sallallahu ba wanda ya taɓa fushi da Umar ya ce dan me kake tara waɗanda suka je Badar mu da muka je Uhud ba za ka haɗa mu da su ba wallahi sun san wayancan gaba suke da su Allah ma ya bambanta ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal wa kullan wa Allahu al-husna don akwai wanda ya fika saboda girma na ya riga ka shigowa abu hatta a harkar da'awa wani lokaci abin da ya sa yawanci da awon ba albarka kenan ni kawai yanzu na shigo harkar da'awa alhamdulillah ina iya buɗe littafi in karantar jama'a suna zama a gabana ko dan sun ga suna suna fa'idantuwa ko saboda Allah ya hore min iya shigar da bayani ko dai saboda wata dai wani dalili daga cikin dalilai kawai shi kenan sai in ga duk waɗanda na zo na tara a harkar da a wannan ai duka ɗaya ne menene to in tara jama'a ne nima ina iyawa a hir dole wanda ya girme ka ya girme ka wanda ya riga ka taka kadami ya watakila ta sanadiyarsa kai ka zama haka eh ai shi bai iya ilimi ba ni na iya ko bai iya larabci ba ni na iya duk da haka in aka zo batun larabcin da matsala shi kuma ya ji tsoron Allah ya sallama maka kai kuma a girmamawa da mutuntawa ka kuma kana ba shi girma tsakaninka da shi a wajen jama'a kuma kana nuna musu duk kwanjin ku kun san ana wannan zaluncin da yawa mutum ya rene ka amma kuma sai ka fara dira kansa u'allimuhu rimayata kulla yawmin falamma ishtadda sa'iduhu ramani wa kam allamtuhu nazma alqawafi falamma qala qafiyatan yace ina koya masa uallimuhu rimayata ni nake koya masa harbi kullu yawmin kullun sai na fita da shi na sa karan bara ina ce mai yi kaza yi kaza falamma shtadda sa'iduhu lokacin da sa ya kai kwanji ramani sai ya fara harbi ta kai na ya fara wa kam allamtuhu nazma alqawafi ba yau ba na zaunar da shi nake koya mai yadda za a yi waka kaga yadda zaka ga yadda kafiya take falamma qala qafiyatan waqa farko da ya fara yi hajani sai mun zambo kusa haka ake yi to wannan shi ma kuskure ne dole wanda ya fi ka ya girme ka ka girmama shi ka mutunta shi akwai kuma girman da Allah yake ba mutum na matsayi da mulki kana zaune Allah zai ɗauko na ƙasa da kai wannan ya ga tsarin da arna suke bi ma wanda ba ma tsari ne na musulunci ba ko tsarin da asalinsa ba a duba qur'ani da sunna ba aka tsara shi yanzu ka duba tsarin police tsarin force ma gaba daya ai ba qur'ani aka bude da sunna aka rairayo aka dauko ba tsari ne constitution wanda la asasa lahu fi waqi'il islam bin sa sai dai larura to a constitution ma yanzu idan aka dauko idan ana da deputy inspector generals muƙaddasan sufetan 'yan sanda na ƙasa misali ana da su guda nawa ake da su zone 1 zone waye da wannan na zones sai aka ɗauko wani na ƙasa da su aka dubi wasu dalilai aka ɗaga shi ya zama shine inspector shine inspector general dole su yi ritaya dole su yi ritaya abinda isa saboda sun fi shi matsayi in aka zo ta ɓangaren rank na ɗamara amma kuma by post da position shi kuma ya fi su to kuma za a samu contradiction na power shin su za su sara mai an suka yi haka kuma wannan matsayin nasu kuma an sarayar da shi kenan shi kuma yana babban su kuma ya sara musu ba zai yiwu ba don haka kawai sai a lazimta musu dole su bar aiki kawai sai su tsira da mutuncinsu gaba ɗaya su rubuta ritaya <laughs> eh yana faruwa ba ba so ɗaya ba a karmakalla wake to kun ga abin da ya shafi ɗamara kenan da ake ritaya to ba abin da ya shafi harkar da'awa ba a ritaya a da'awa don haka ya kamata lalle masu da'awa su ji tsoron Allah to kuma in wannan ya zama tsakanin masu da'awa ina kuma tsakanin malamai da ɗalibai kuma wallahi muna da wannan matsala a cikin mu mu ahlus sunna za ka zo ka tarar da ahalin sunna ne ɗalibi ne shi amma ya mai da kansa abokin malamai ran buga malar lawan ka san mutumina ne ɗas ɗas sai ka buga mala ya malan kwana biyu ba ka da kirki wallahi ko ɗalibi sai wani wani ce su da wani lawan barka da wani taɓo maka baban gwale dama ba baban gwale za a ci bai fa isa a gabana ya ce min baban gwale ba wadda ba wanda yake ce min baban gwale in ba ko dai ɗan gidanmu sunana na cikin gida ne ko ‘yan unguwanmu da tun asali sun taso sun saba zai wahala su iya canja su ma wasu saboda kara in a gabana ne ba za su faɗa ba ko wani wanda yake na gaba da ni ko wani wanda yake abokina muna abota da shi sosai tun dama mun taso ko ma yanzu ne dai ya faɗa tun da ba su don tsokana ba ne amma kamar ɗalibin da nake koyar da shi sai dai in ya faɗa don kwatance in bana nan amma yanzu ko a waya Allah mutum ya ce min baban gwada ko sauraron sa ba zan dan ma dai ba na zagi da na na zagi da sai na zagi shi <laughs> me yasa to saboda ni shi nake jiyewa ai in har dalibi na ne da gaske to zai iya rasa albarkar karatun in zai iya kirana da wannan sunan bayan ya san ina da suna na wani gaskiya wanda shi na fi so misali amma misali in dai normal mutum zai saving ka kai kanka ba an ka ban waya ka ce da Allah yi min saving zan yi maka saving da sunan dan ka fi saukin ganewa tunda suna ne na gida ko ba ka ba wanda ma ni na wan an faɗa zai faɗo <laughs> wani yanzu ya faɗa maka sunansa na gida <laughs> wallahi wani ba zai faɗi ba to mun shiga hira da da surutu mun bar karatu da dawo kan tarjamar Zainab bintu huzaima Allah ya ƙara yadda a gare ta ah, muna magana walici ne sai ya janyo mana muka shiga wannan babun ko to manzo Allah sallama ya mata walici. ya aure ta wasu kuma sun ce qabisa ne ah, ibnu amr al-hilali shine ya yi mata ya mata walici <clears throat> to manzo Allah sallama ya zauna da ita kamar nan ibn al-qayyim yace tazawwaja sanata salatin min al-hijra wa kanat tusamma ummul masakin kafin mu zo falalata da da darajarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da ita wasu sun ce kamar ya ce illa shahar illa yasiran shahrain ko au salasa. to ibn hajar a cikin al-isaba yake cewa wata ruwaya tana cewa kana dukhuluhu biha ba'da dukhulihi ala hafsata binti uma bayan ya aure hafsa sai ya tare da ita thumma lam yalbath iddat lam talbath indahu shaharaini aw thalatha matat ta wata biyu ko wata uku sai ta mutu a wata ruwaya kuma daga ibnu daga kalbi yake cewa tazawwaja fi shahri ramadana sanata 30 fa qamat indahu thamaniyata ashhur wasu sun ce wata takwas wa matat fi rabi'in al-akhir sanata 40 dama a shekara ta hudu ya aure ta a ramadan kuma ta rasu a rabi'in al-akhir shekara ta uku kai a ramadan shawwal dhulqa'da dhulhijja muharram safar rabi'in al-awwal rabi' al-thani sai zan wata bakwai kenan dai zuwa wata na takwas amma ibn imad a cikin shazaratul zahab fi akhbari man zahab yake cewa yake cewa wa fiha ma'ana a shekara ta uku dakhala bi zainab binti dakhala bi zainab binti khuzaimah al-amiriyya masakin وعاشت عنده ثلاثة أشهر ثم توفيت وكانت زينب بنت جهش رضي الله عنها أجودهن زينب بنت جهش ta zauna wata uku da annabi sallama kuma duka matan annabi ta fi su kyauta kai ta ci nasara wallahi duk mutumin da aka sifanta shi da kyauta ya gode wa Allah domin ya daga cikin abubuwan da mutum sai mutuwa ta zo masa zai dinga jin ina ma dai a bashi a ƙara masa ɗan takaitaccen lokaci da za a ƙara wa minti ɗaya fa ba sallah zai ba zai ɗau abin da yake da shi ne ya bayar sai ce cewa laula menene idan ajali ya zo wa mutum sai ce laula a ni ila ajalin ƙaribin laula rabbi laula a ni ila ajalin ƙarib Allah ku a ɗan ƙara min ɗan lokaci ko mai kankanta in ya tashi mai zai yi fa asaddaka in tashi nima in bada sadaka shi yasa kar kure na sadaka almajiri bai kamata ya bara ba amma kai ma kuma in ya bai kamata ka hana shi in dai kana da hali da ka bayar Allah zai ce a mayar maka da inda ka cire kuma ka san kyautar Allah ka san kirkin Allah ba ka bayar ba ma ya ba baka ballantana ya ce ka bayar kuma ka bayar sannan ta rasu Allah ya ƙara yadda a gare ta ta rasu a lokacin tana da shekara talatin kamar yadda alwaƙidi ya faɗa ibn hajar a cikin al'isaba wal fi tamyiz sahaba yake cewa ta rasu cikin aminci kamar da ta rayu cikin aminci manzo Allah sallallahu shi mata sallah duk cikin matan annabi su biyu ne suka caba da shi ya musu sallah da kansa ya mata sallah ya kuma binne ta a baƙi a shahrul rabi'in al-akhir shekara ta hudu ita ce farkon wacce aka binne ta ta mutu a cikin ummatul mu'mina aka binne ta a baƙe ta rasu bayan manzala su ya aure ta ko da wata takwas ko da wata uku ko wata biyu su ka ragowar matan annabi sallallahu alaihi ba wacce ta rasu a rayuwarsa in ka ɗauke na na khadija allah ya ƙara yadda a gare ta to ta kasance tana da falala sosai kamar yadda ibn al-qayyim anan ya faɗa cewa wato ta kasance tana da kyauta an kasance ana kiranta da suna ummul masakin saboda yawan kyautarta tana tara miskinai tun kafin hijira tana ba su kyauta da sadaka da abubuwa na alkhairi duk wanda ya rasa uwa tana yi masa uwa Allah ya ƙara yadda a gareta Zainab bintu Khuzaima qala ibn sai ibn al-qayyim ya faɗa yake cewa wa tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama juwairiyata bint al-harithi min bani al-mustaliq <clears throat> wa kanat subiyat fi ghazwati bani al-mustaliq فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها سنة ست من الهجرة وتوفيت سنة ست وخمسين وهي التي أعتق المسلمون بسببها مئة أهل بيت من الرقيق وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك من بركتها على قومها رضي الله عنها yace sai kuma manzo Allah sallama ya auri Juwairiyatu bintul Harith daga Banil Mustalik yake cewa da can ta kasance subiyat an kamo ta a cikin fursunoni ai minas sabaya asabi su ne a fursunonin yaƙi fi ghazwati banil mustalik a yaƙin banil mustalik da aka yi a shekara ta biyar <clears throat> wanda a dawowa yaƙin ne aka yi na aisha sharri kan hanya a nan ne kuma aka saukar da ayat temama mun yi dogon tarihin amuwar ɗa malik <clears throat> to da tana hannun Thabit ibn Qais <clears throat> fakatabaha da aka tashi raba kuyangin da aka kama <clears throat> sai Thabit sai ta fado cikin rabansa da kasansa dama faduwa cikin kasansa to ga ta kyakkyawa kuma mai daraja sai ga shi wannan ba zai iya rike ta ba kawai ya bata dama ta je ta nemo kuɗi ta fanshi kanta nan sai ta je sai manzo Allah sallama ya biya mata kuɗin kuma ya aure ta a shekara ta shida bayan hijira wa tufiyat sanata wa 56 kuma ta rasu shekara ta 56 bayan hijiran manzo Allah sallama a sanadiyar ta ne wahiyar lati ataqal sababi ha? sanadiyar an yanta ta nema musulmai suka yanta mi'ata ahli baitin min ar-raqiq kusan mata ɗari da matan da mazan ce a'a su ne asharu rasulullah sirkan annabi ai dole mu yanta su wannan yace wa kana zalika min barakatiha ala qaumiha radiyallahu anha ah, wannan yana ɗaya daga cikin albarkarta Allah ya ƙara yadda a gare ta to ita ma sai mu taɓa wani abu na tarihinta juwairiyatu bintul harith al-mustalaqiyya wannan shine sunanta juwairiyatu bintul harith yar banil mustalik kuma al-khuza'iyya babanta shine shugaban banil al-harith ابن أبي ضرار ابن حبيب ابن عائف ابن مالك ابن المصطلق ابن سعيد ابن عمرو bin rabi'ata bin حارثة bin خزاعة manzala sallallahu alaihi sallama ya kama an kamo ta a yaƙi da manzo Allah ya fita tare da sahabbansa a shekara ta biyar kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka tafi a kai cewa a shekara ta biyar ne ibn jarir da khalifa khayyat da ibn ishaq a cikin sira su kuma sun ce shekara ta shida ibn hajar ya nakalto a cikin fatahul bari daga gare su da can wani dan baffanta ne yake aurenta sunansa musafi ibn safwan ibn abi shafr wanda a wannan yakin yana ɗaya daga cikin wanda suka yi timbe kuma aka kashe shi shi musafi din a ibn safwan shine mijin ita juwairiya asalan kaga zaka iya dan wa kanat inda musafi ibn safwan da wannan ma'aluma ce nadira ba lalle ne zanto ka same ta musamman malaman islamiyya za ku so ku dan ku dinga yi wa dalibai tarihin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam abin mamaki shine duka da awar da muke muna son annabi to amma yaka tashi wani ka ce to kana son annabi ba dan takaitaccen labarin matan matan gidansa kawai kawai sai ka ga sunanta da sunan babanta da inda ta yi aure wa ta aura yaushe ta mutu wacce aka aura kafin wacce wallahi sai ka ga ba ma ɗaliban ba hatta malaman ma dai wallahu almusta'an mala yusuf <laughs> haka muke wannan kusan dukkan mu haka muke sai dai kawai Allah ubangiji ya yi mana rahama daga ba <coughs> to da tana hannun musafi <coughs> ibn safwan ibn abi shafr to da aka tashi aka raba ta Qais ibn eh, Thabit ibn Qais ibn Hajib ibn Shammas ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ta fuskar halitta baki ne ko kuma yana da kanat khilqatuhu damima halittarsa kaman ba kyakkyawa bane a fuska amma yana cikin waɗanda manzo Allah ya musu albishir za su shiga aljannatin suna duniya Shi ne saboda guninsa a fuska matarsa ta zo wajen annabi ta ce ya rasu rasulullahi mijina ba shi da matsala ta addini ba shi da matsala ta ɗabi'u walakin ni akrahu al-kufra fil islam amma ya rasulullah gaskiya ina tsoron shigo da kafirci cikin musulunci bai dace ba ba zan iya ba shi haƙoƙin aure ba wata ruwa ta ce saboda yana da muni manzo Allah da ya fahimci uzurinta sai ce a taruddina alaihi hadiqatu zaki biya shi sadakinsa sa gonarsa ki mayar masa tace eh ya rasulullah ya ce to ruddi alaihi hadiqatu mayar masa da gonarsa ta mayar masa kuma manzo Allah ya ce to kai karbi shikenan aka sake ta shine ma hadisi ɗaya da ibnu hajar ya ka a cikin bulugul marab ko a hulɗi to shine thabit din kuma shine wanda sanda wafdu bani tamim suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce mun zo mu maka kalubalance ka mun zo da mai hudu ba mun zo da mun zo da mai hudu ba mun zo da mawaki kun karanta a cikin tafsirin innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun wanda suka zo suna takwalawa annabi kira daga daki kuma kun karanta a cikin sira la'alla shine sai manzo Allah ya ce to ina mai hudu ba sai mai hudu ba sai ya tashi yayi banu darim yayi ta yi yayi ta yi yayi ta yi har izuwa lokacin da da ya gama yana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Qais Sabit ibn Qais tashi kamar mai da martani shi kuma Allah ya bashi baki da iya magana ya dinga kero zance sai da ya kunyata wancan din nasu sannan suka ce to da aka rai a bamu dama mai waka shi ma ya jarraba tasa fasaha to shine Zubrqan ibn Badar ya tashi shi ma Yai a yayi na ka kai ma ya alaman nasu fadluna idha ihtadaru inda ta yi ya ta yi mazala ce da hassanu tashi kai ma karama shi yasa ba wanda babu a fadar annabi salasa alaihi mutum nagari ne da kirki sai dai in ka ce kai baka ga damar kai koyi da annabin ba amma indai kana so in waka za kai kai irin ta su hassanu bin sabi su ne ma ce sojojin baka ba ma ce ba ko astaghfirullah alazim amma me zai hana a ce to ai kalma ce ta Hausa ma'ana su ne masu bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya da abinda da Allah ya hore musu na fasahar zance kuma ba sa ƙarya a cikin maganarsu ba kage. Eh, eh ke wancan su kuma sojojin su ne yanzu sojojin bakan hmm, gaskiya ne to Allah ya mana sutura Allah ya shirye mu baki ɗaya to wannan shine Sabit ibn Qais ibn Shammas Allah ya ƙara yadda a gare shi to da aka bashi ita sai ce mata to ke baiwa Allah bayan an dawo an tsagaita yaƙi sai ce to yana ni ina ganin mu duka mai wa juna nasiha da adalci ke ki je ki nemo abin da zaki kawo ni kuma in yanta ki to sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama da kanta ta ce ana juwairiyatu bintul harith ta ce ni suna sunana juwairiya yar harith sayyidu qaumihi babana shine shugaban mutanen mu gaba daya babana shine shugaba gaba daya take cewa na kasance nayi mukataba mun yi alkawari zan biya kuɗin da da zai isa a sake ni a sake ni ni da na. wanda yake shine nake hannunsa kuma na rasa yadda zan yi tunda kai ne jagora ka taimake ni ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace aw khairun min zalik to ko kina so ma a yi miki abin da yafi haka sa ba a taba zuwa wajen annabi an tabe ba in dai ka zo wajensa wallahi sai ka koma da farin cikin da baka taba zaton zaka koma da shi ba sai ce to ko kina son ma a ƙara sama da haka ita ba ta iya zuwa ta ce da annabi ya aure ta ba a lokacin ita asuwa annabi fa shine annabi sallallahu alaihi wasallama wanda laulam yakun fihi ayatun mubayyinatun da ba dan ma annabi bane ko da a ce ba annabi bane da ɗabi'unsa kawai da kamanninsa sun isa su gaya maka kowa ya shi Mazala ya ce awa khairun min zalik sai ta yi shiru sai ce zan biya miki kuma in kin so in aure ki to kai kuwa dama ga abin da ta zo nema ta ce to ta yadda a yau nan ba ma sai ta buɗe baki ta amsa ba kowa ma ya san dole za ta yadda manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya aure ta ya ya biya mata wannan abin da yake kanta fatazawwajaha ha, na'am ta ce na'am qad fa'alt shikenan sai manzo eh, qalat na'am sai manzo Allah subhanahu ce qad fa'alt to je na ina son ki na aure ki ya biya mata kudin ya aure ta to shine sai mutanen su suka dinga cewa a'a matar annabi ya zama sirikin su to kowa in yana sai ya koma gida ce kai na sake ka kai ma na yan takafi, fi sabila tunda kun zama sadakan annabi su kuma sai suka dinga musulunta mahaifinta shi ma al-harith ya musulunta ibn abi dirar al-sayyid ibn al-mustalib ana insha Allah ya kare yadda a gare ta ta rawaito mana da yawa daga cikin kissoshinta da kuma wato darajojinta da falalatta ta kasance mace ce mai yawan tasbihi mai yawan tasbiha wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da safe ita da ita tana cikin tasbihi ya tafi ya je ya dawo ya kuma dawowa ya tarar tana yi har zuwa tsakiyar rana yace amma zilci qa'ida har yanzu kina zaune dai kina ta tai tace na'am ya rasulullah sai manzo Allah ya ce to ko in koya miki kalmomin da idan kika faɗe su sun ɗan kaɗan a lokaci ɗaya amma sun yi duka wannan daɗewar da kika yi kuma zala ce walau zina bihinna da za a auna su da waɗannan kalmomin naki wannan tasbihin naki kalmomin da zan gaya miki sai sun rijayi wannan sai ta ce manzo Allah sama ce ki dinga cewa subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi a wata ruwaya kuma banda wa midada kalimatihi wata ruwaya kuma akwai kuma ta kasance mace ce mai ilimi yana daga cikin marawaita hadisan annabi sallallahu alaihi sallama bukai da musulun sun rawaito mata hadisai guda biyu sannan akwai hadisanta a cikin sunanin tirmidhi da sunanin nasa'i da sunanin abu dawud dawud da sunanin ibn maja sahabban annabi sun alaihi kamar sai na umar da abdullahi dan abbas sun yi ruwaya a wajenta Allah ya ƙara yadda a gare ta ta rayu har zuwa lokacin khalifancin Muawiya dan Abi Sufyan ta rasu a Madina a watan Rabi'ul Awwal shekara ta 56 a bisa magana mafi inganci Marwan ibn al-Hakam shine ya mata sallah kuma aka binne ta a baki muna da lokaci ko mun kai awa ɗaya tara minti ɗaya tara muka awa ɗaya to ina ganin dakata haka tunda mun samu tarjaman mata biyu cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu shiga tarjaman safiya bintu huyayy ibn akhtab sai kuma ummul mu'minina maimuna sai kuma mu yi nisa haka wanda mun daɗe a wannan babu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in